an dai gudanar zaben fidda gonin ne na jam'iyyar apc a cikin tsauraran matakan tsaro yayin da ma ana sauran 'yan mintuna kaɗan da a soma kada ƙuri'a sai ga wata takardar gaggawa da ke ɗauke da sa hannun uku daga cikin 'yan takarar kujerar gwamnan suna fa cewa an shirya magudi wanda a don haka ne ma sai suka fice daga wajen zaben su da 'yan takarar gwamnan da suka fice sun hada da dr muhammad julda suleiman sai kuma alhaji mt ibrahim tumba kana ma da wani lauya mai zaman kansa barista yusuf n akiro to sai dai kuma a matan da ya maida shugaban jam'iyyar apc na jihar taraba alhaji hassan jika ardo ya ma ya fatali ne da zargin da 'yan takarar gwamnan suka yi inda ma ya bayyana cewa to ai wannan magana babu babu ma eh, madogara ko ko kaɗan dalili idan ka duba ma wayannan delegate nan da ake magana shugabanni ne da aka zaɓa daga gundumomi a kowane ƙaramin hukuma kuma eh, shugabanni na ƙananan hukumomi sannan kuma shugabanni na jiha su ne fa delegate din ba wai wasu mutane da ma aka zaba to ai ne ban saba me suka nema a gurin mu ba saboda mu ba hakki mu bane akwai masu gudanar da zabe su kuma an turo su ne ba wai su zo su bayyanar da kansu ba ga wani da kuma jiya mu yi taro tare da su Dukkansu 'yan takarar din nan mun zauna da su dukkansu wanda aka turo su gudanar da zaben nan babu dan taraba a ciki kwashin maya wadda ta lashe zaben sanata Aisha Jummai Alhassan ta je kuma na yi farin ciki dama in kana neman abu Allah ya baka dole ne kai farin ciki saboda haka ina cikin matukan farin ciki a lokacin da ake gudanar da wannan a ko su 'yan takarar suka fice suka yi fushi da san su akan shin zaki ja su ku tafi tare Na na kira su da su yi hakuri su zo mu hada kai mu haɗa hannu mu yi wa APC aiki domin mu ci zabe in general election ya zo saboda haka ban zance akwai wani mai hankali a taraba state yanzu da zai zaɓi pdp ba domin pdp babu abin da suka kawo jama'an taraba state sai bakin ciki ba ba za mu zaɓi pdp ba wani zai mamaki fa ɗan lelenki ne fa ya kirki da mulkin na pdp kuma watakila za ki kada jam'iyyar da yake ba maganan ɗan lele ko rashin ɗan lele ba ne eh, eh, acting governor na eh, acting governor na taraba yanzu ba acting governor din pdp ba ne acting gwamnan taraba ne ba dai wadanne karon farko ba da sanata jummai alhassan ke makarawa da maza don ko a zaben shekarar 2013 ta fakara da tsohon gwamnan jihar taraba reverend john yame zaben da mata lashe kujerar majalisar dattawa da take kai a yanzu kuma yanzu dai an ma da ido ne a ga koshin ma za ta sake kai bentin nata ko kuma a'a wanda kuma lokaci ne kawai ke iya tabbatar da hakan ibrahim abdulazizu sashin hausa na amurka daga jalingo a najeriya